a kan dafa kafaɗunku a wajen al'amarin gudanar da sha'anin zakka da wakafi bisa shawarar pioneers magabata a cikin harkar zakka da wakafi wanda ba mu yi wannan ba sai da muka tuntubi hukumomin zakka da wakafi daga sokoto daga zamfara daga jigawa yobe da sauran yankunan da ake tafiye da al'amarin zakka da wakafi successfully kuma na tabbata shugabanninmu na karamar hukuma da shugabanni na gwamnati da 'yan siyasa ba za su ji haushin wannan magana ba iyayensu aka jinjina mawa iyayenmu aka jinjina mawa cewa ma dama za a sa hakimai gaba kan wannan tafiya insha Allah ta'ala za a samu nasara ta zakka da wakafi dalili kenan muka nemi alhorman masarautun nan duka bayan ziyarori da muka kai musu cewa insha Allah ta'ala kamar yadda ita dokar da ta samar da wannan hukuma ta zakka da wakafi ta ba wato stakeholders wanda su ne za ka iya board members na tafiyar suna da zaɓi kan yadda ya kamata su kawwana su kasantar da abin in abin da ita dokar ta ɗauko akwai ɗan gyara ciki ko ɗan adjustment daga baya in abin is acceptable to, zakar, uh, to, to dokar shi kenan in kuma is not acceptable kuma sai a koma a samu a gaiza a amendin nata a gyara saboda dai nasara ake fata don haka wato sai tsarin ya bada cewa daga kafo ita wannan hukuma daga sadda aka ba mu takarda ta kasancewa mu jagorori gare ta cikin watan disamba 2023 aka kuma inaugurating namu cikin watan january 2024 muke ta kai komo wajen yadda za a samar da abin kuma da ƙarin neman albarka da addu'o'i gaba gabata ta yadda abin zai samu nasara to abin da ke asali cikin tafiyar da shi wannan tsari na dokar an ce ya kamata a samu hukumar zakka da wakafi a kowane wato yankin hakimi a kowane ƙasa ta hakimi shine abin da dokar ta tanada. kuma sai tunanin mu ya tafi cewa tunda dai su hakimai su ne iyaye su suka san jama'a su kuma su za su iya tara faɗa su ɗauki abin nan ya armashi ya albarka a kai shi da ci sai su zamo a kowane yankin ko ƙasa hakimi ya zamo shi shi ne uba shi ne shugaba na zakka da wakafi a samu ɗan majalisa na wannan local government ko wanda zai wakilta shi da majalisa in inda local government ke da fiye da hakimi biyu ne ko uku ko kuma take da fiye da hakimi daya ya zama wakilin shi shine mataimakin da zai taimaka ma hakimi a cikin sha'anin zakka da wakafi sai a samu wakili daga makiyaya a samu wakili daga manoma a samu wakili daga 'yan kasuwa sai kuma a samu wakilai guda biyu daga malamai wanda su iyaye suka ga cancanta su galibi an fi cewa a samu daga ɗariƙa da izala ko kuma daga cancanta da suka gani cewa mutane ne nan masu iya yi din su tsaya kan abin zai zama kenan kowace masarauta muna da wakili guda takwas kowace masarauta muna da wakili guda takwas wannan wakilai guda takwas su ne mai girma gwamna ya ba da approval akai bayan mun rubuta masa memo cewa to ga tsarin da aka yi ya ce to ya kamata a ce mun haɗu da su iyaye tukuna an tattauna shawarwari wanda ina fata tun da dai za mu riga a kaddamar da abin nan a haka dai duk da irin yanayin poor attendance da kuma poor circulation na wannan information nan bai kai ya komo ba sakonnin ba su isa ba kuma wadda inda ake cikin ƙasar. shi ma kan shi ya ba da gudunmuwa wajen rashin samun cikakken wakilcin <clears throat> to amma tare da haka insha Allah ta'ala zan gabatar da makasudin taron kamar yadda na fara alaba shi tunda akwai taro da shi mai girma gwamna ya sa nan gaba kaɗan wato sha takwas ga wata ya ambata cewa wa'annan kwamitoci na mutum takwas takwas yana so zaka da wakafi ta sake gayyato shi bisa gayyata ta in ma takarda ta zagaya za a ga cewa ya ce shi ke gayyatar sannan mu sake haɗuwa ya inauguratin wannan kwamitoci sannan a gabatar da takardu da kasidu na seminoni game da yadda sha'anin zaka da wakafi yake da kuma irin nauyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora akan iyayen mu hakimai game da nasara ta wannan tafiya ta zaka da wakafi kamar yadda na faɗa bayan wannan jawabi da zan ɗan gabatar ma iyaye a ƙila in hali ya bada ko ɗan yaya ne za mu so mu ji yan shawarwari daga wajensu kan sha'anin da yadda aka yi shi ɗin kuma hakan ya yi ko akwai wani gyara kamin wancan babban taron kuma ya ya kamata akwai wani babban concept haɗe da wannan suna wato nazar